wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke aikace-aikacen tabbatar da zaman lafiya da takwarorinsu da ke ayyukan kare hakkin bil'adama a matakin Najeriya da sassan nahiyar Afirka ne suka halarci taron wadda ya wakana a nan Kano. Kazalika wakilai daga sassan duniya da kuma ofisoshin diflomasiya na wasu ƙasashe sun ba da gudunmuwa ga zauren taron ta kafar sadarwa ta intanet wato Zoom, rawar da hukumomi da ƙungiyoyi da cibiyoyin gwamnati da ma mutane ka iya takawa wajen wanzar da adalci da kare hakkin ɗan adam tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi su ne batutuwan da suka mamaye ajandar taron. Farfesa Buhari Isa shine babban jami'in gudanarwa a ofishin kula da ƙungiyoyin diplomasiya da na kare hakkin ɗan adam na Afirka ya fayyace ayyukan da suka sanya a gaba domin cimma manufa. A ƙungiyance muna ayyuka kamar haka, ayyukan zaman lafiya, ayyukan sulhu, daidaito tsakanin al'umma. Muna ayyuka da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam. Muna ayyukan da suka shafi inganta alaka tsakanin ƙasar da muke da ƙasashe waɗanda muke da alaƙa da su na diplomasiya sannan da kuma shirya zama na bita akan muhimmancin adalci da kuma kyautatawa a yayin taron wadda wakilai daga kasashen turai da nahiyar asiya suka ba da gudunmuwa ta kafar zoom ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama da na diplomasiya da zaman lafiya haɗin gwiwa da school of leadership ta amurka sun karrama hajiya hassana saminu turaki da lambar ambasadan zaman lafiya misali la'akari da ƙoƙarinta da gudunmuwa ta wannan fuska ba abin da zan ce wa ubangiji sai godiya sai kuma ubangiji allah ya tallafa mu ba a jigawa ba ba a najeriya ba a afirka ba ma allah ya yadda aka bani wannan lambobi aka bani diplomatic passport wanda duk matar gwamna shi take takama matar shugaban kasa shi take takama duk ba abin da zan ce ubangiji sai gobe. to abin da nake so da iyaye mu koya ƴaƴan mu gaskiya da amana rayuwa ta tauhidi tana da amfani ƴaƴanka da ka haifa in baka ba su daraja ta bani adama ba za su iya maka biyayya ba Hakan da na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya ke cewa kunci da tsadar rayuwa a ƙasar na ƙara alkalaman cin zarafi da take hakkin bil'adama a tsakanin iyalai. Ita wannan hukuma dama ɗaya daga cikin ayyukanta shine gudanar da bincike akan wasu matsaloli da suka shafi tauye haƙƙin ɗan adam kuma a yanzu abin da ya nuna mana shine akwai matsaloli abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa akasarin magidanta ba sa iya sauke nauyin da Allah ya ɗora musu sannan idan mun duba daga ɓangaren da ya shafi eh, hukuma ko kuma gwamnati za mu ga cewa akwai matsaloli na gaza ɗabbaka dokoki da muke da su muna da dokoki da yawa a kamar a nan jihar kano waɗanda za su rage irin waɗannan abubuwan to amma kuma rashin ɗabbaka su yakan sa a samu hauhawar irin waɗannan matsaloli a cikin al'umma Malam Abdullahi Shehu kenan coordinator shiyar Kano na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria